شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأغلقتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت غرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت kasiratun laka alhamdu ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jiya mun kwana aya ta 46 a cikin abin nan suratul anbiya 47 kina za mu tashi sun ma bayyana ta'ala masu ya kawo inda albayani sannan allah ya bayyana abin da zai inda lokacin da abin da aka yi musu wa'azi da shi su ji tsoro ne sun kuɗi na azaba to lokacin da azaba ta zo waƙala wani da almawazin alƙisa muna kawo ma'aunayi na adalci mu'aza ai zawatul adai ma'aunayi na adalci ba a ba da cin hanci kuma kowa bai da dan uwa can babu wanda an da dan uwa sadda aka hawan aiki hawan aiki tana ce mai girma in ba ku mance ba mun karanta da ku cikin bukari wajen hawan aiki anas ya ce ya rasulullah ina dangane ka ranar kiyama ya ce ina ganin ka ranar kiyama ina zangane ka ya ce eh kana ganina. na amma bayan an gama awon aiki ya ce wajen awon aiki ba ya ce ai ranar nan wala da kuro a hadon a hada in ana awon aiki kowa bai tunawa da wani babu wani guda da ka tunawa da wani kowa jiran ya kai ga auna a ce ina ga gida ne ya ji an ce na haka yi wajen dama ko wajen hauni hannun kowa ga gaba ranar to sai mu kama wani na adalci ma'azarar liyawa mai kiyama aifi cikin ranar kiyama wala ta zulamu na basan shaya ba a zaluntar rai da komi do wani aikin da ka aikata na alheri ba za a zalunce ka ba min na kasi hasanatin ba za a rage ma aiki mai kyau ba au ziyarata sayyatin ba za a kara maka aiki mara kyau ba don haka ake so mutum ya lalace ayyuka alheri da rana da dare lokacin da duk ya samu dama ka da shi wasa ta kuce ba ba a rage kawai duk abin da ka aikata na alheri za a baka abinka in ko sharri ne ta kama ka zama baki hanya kana bacin masu wucewa to kana gane kurin ka ranar kiyama komi ba a rage ba duk kawo ma abin ka za yi wa in kana al'amalu idan ko aiki ya kasance miskalu zinata habbatin min min misalin ma'aunin kwaya guda ta ta abin nan ta alkama ko ta bubburwa a ta yana bai haɗa mu zo da ita wato ai abin nan za mu zo da ita wato abin na eh, ha sai mu zo da ma'auninta wato za mu zo da ma'auni misalinta wa kafa na hasibin Allah ya ce mun isa mu zan masu hisabi ai na masu kidan yawa fi kulli shay'a a cikin dukkan komi wal gardu minhu abinda ake so a sanar da mu abinda an bukata ga kawo mana wannan ayat a tazir tsoratar da mu ake yi game da ranar kiyama don mu yawaita mu yawaita aiki mai ta aiki gwargwadon iyawanmu akwai aiki mai wahala akwai wanda bai da wahala akwai mai wahala akwai wanda bai da wahala kun gani misali in ka samu wuri ka zanna ka ce subhanallah subhanallah sau ɗari banda falalar da muka faɗa a jiya idan ka zanna ka ce subhanallah duka sau haɗi ɗaya idan ka yi an baka lada 20 an gafarta mazunubi 20 to ka gani idan ka kara gaba ka ce alhamdulillah shi ma hakan in ka ce allahu ala ilaha illallah shi ma hakan in ka ce allahu akbar shi ma hakan idan ka ce alhamdulillah rabbil alamin lada 30 za a baka kuma a gabarta ma zunubi 30 ka gani idan ka yi sau dubu dubu daya ka yi subhanallah sau dubu daya kaga ka samu lada guda dubu ishirin an ta ma zunubi dubu ishirin haba Malam ɗan shaidan kake da za ka yi zunubi dubu ishirin ciki ni guda kaga duwar an kai sai an raga sai an gawata zunubi kuma a raga malada to idan allah ya mamuwa baka kalli zamciyar waɗanga ayyuka sai allah ya baka abubuwan gada ka ambata yana hadisai duk da muka ambata muku duka hadisai ne sai haikama da albani ya saha hasu to abinda ake so a tsoratar da mu a nan daga yawan hira da yawan ayyuka mara kyawu abinda aka so malizanci ayyuka masu kyau nan makada ba. lallai abokin magana idan ka na fil ilimi in ya zan yana da masaniya yana da ilimi bai haisu la yumkinu an yi shi a alayhi shay'un lokacin da bai yiwa wani abu ya dan rikita gare shi to kun zai iya kama jiki ne in dai mutum ya san matsayin kiyama zai iya kama jiki ne wa kudura yana da kudura kuma ga ga sani kuma ga iyawa ya ce Allah shi ne an masani kuma yana da ikon yi hisabi ga kowa to idan abin na na al'amari ya kasance ga ilimi Allah masani na Allah mai iko ne bi haisu la la ujizu shay'un la an shay'in lokacin da bai iya kasa yin wani abu babu abin da bai iyawa fa haqiqun bil aqil ya kamata ga mai hankali ya cancanta ga mai hankali an yi kuna ala a shaddil khawfi minhu ya zama bisa ga tsoro mai tsanani ga Allah ya zan koyaushe cikin ibada kakka ba da lokacin zaman banza ka ba ka duka aiki in ka gama wanga ka yi wanga har marice shi baka da wurin hutawa ta banza wal mizan wahidun ma'aunin aiki guda ne li jami'ar a'mali ga dukkan ayyukan halittun Allah gaba ɗaya na mutane da aljanu duka ma'auni guda ne wa huwa jisimin makasusun. wato wani jiki na ke lahu lisanun wa kifatan yana da shi ne tsakiya yana da bangare guda biyu na dama da na hauni wa amudin yana da ginshiki wanda aka aza shi bisa gare wa mika'il hafizuhu mala'ika Mika'ilu shi ya fake da shi wa aminu alaihi shi an ka ba amana shi amintacce ga hukuma wannan wa yakunu wazanu adil hisab bayan an ga hisabi sannan za a yi awon aiki wa man la yuhasabu la yuzanu lahu duk wanda ba awa hisabi to ba za a yi mai awo ba kahirai kenan wa ba a yi musu hisabi saboda ka ba a yi musu awo su abinda ɗaya za a yi ya akwai haƙƙi tsakaninsu da wani tsakanin wani da wani cikinsu ya akwai haƙƙi to shi ɗaya na za a bi tsakaninsu da musulmi ya akwai haƙƙi shi ma za a bi shi amma dai hisabi irin wanga da aka wa muminai to su ba za a yi musu shi ba saboda haka ba za a yi musu awo ba ya Allah ka tausaya mana kai mana muwafaka ga abin da kaka so kana yarda da shi wala kada na Musa ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا وضياء وذكرا للمتقين ta ba da bayani bayan Allah ya yi bayani ala almillatul islamiyya akan hakikanin addinin da aka ce wa musulunci wa ta da kuma aqidar addinin musulunci to shari'a bi qisasul anbiya sai ya shiga da ya ba mu labarin kissoshin annabawa alaihi musallam wa hiya ashar kisasin kissoshi guda goma ke cikin wannan sura jibril letter eh, rasul don a baiwa annabi ya hankuri a ɗebe mai kewa sallallahu alaihi wasallam ya huskanci wahala kwarai sai Allah ya ce to bari a baka labarin magabatan ka jiya, ba kai na ba shi wannan aiki duk wanda ya tsaya bisa gare sai ya wahala saboda haka don ya ɗebe mai kewa fi ma yana da min kawai ga cutar da ke samun annabi daga jama'a ta saboda gaskiya wato shawa sun ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya ce ya ga dutsen hira ya ga dutsen nan sai ka daga kai haka ka dibe shi a cewa da gudu mutum ya hau shi ya san abin da an ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka Allah ya bashi hankuri ce ya shi ya hankuri wa ta qalbi yana so Allah na so ya karawa zuciya ta ni ala ada'i risalati akan ba da manzanci wasabra ala kulli aridin kuma shi hankuri ga abin da duk zai gitta ba saboda duk wanda ka san yayi aikin da ya kamata shi to gaskiya sai ya yi hankuri yau ko dan makaranta idan bai yi hankuri ba zai iya tsaya shi karatu balle ya zama babba dan makaranta idan bai yi karatu ba bai tsaya ya yi hankuri ba ba zai iya tsayawa shi karatu balle ya zama babba saboda haka dole na sai an tsaya dole na sai an tsaya an yi karatu an daure idan an daure to sa'an nan ne ake iya samun abin da ake so saboda haka ya shigo ya ba annabi kisar annabawa domin annabi ya samu saukin al'amurra wa bayani da kuma bayani annal ambiya lalle annabawa baki ɗayansu wato annabi milalil ambiya lalle addinin annabawa kulluwa dukkanta ala asasin wahidin bisa ga asali guda take duka addinin annabawa asalinsu su guda wa zalika mawdu'us sura wannan shine abin da sura take karantawa fa qala ta'ala madaukakin sarki Allah ya ce wala da ataina musa wa haruna alfurkan lalle mun baiwa musa da haruna littafi mai rabawa tsakanin ƙarya da gaskiya ai a taurat mun baiwa annabi musa littafin a taura shi annabi musa littafin da an ka bashi manzannin allah biyu aka bashi manzannin allah biyu adda littafin guda suna ne annabi musa guda suna ne annabi haruna alfarikatu ita a taura alfarikatu bin haƙƙi wal wadda take rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya Walhalali, halal wal haram ta kuma yi bayani gamsashi yadda za a gane tsakanin halar da haram akwai bambanci wadda ya ambiha kuma domin haskakawa da ita a taura a haskaka a gane hanyar Allah wa zikira kuma don tunatawa ai abin na na wato izatan biha tunatawa da ita limuttaki daga mutane masu takawa domin bayan Allah masu takawa bayan Allah masu tsoron Allah suna waɗanda kayan abin da Allah ya umarce su ya Allah saboda rahamaka Allah ka samu cikin bayinka masu takawa alladina khashawna rabbahum alladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun su Allah almuttaqina alladina khashawna rabbahum bil ghaibi suna wa innaka tsoron Allah in sun ku anan nasu daga mutane don kamar da kun ka sani a cikin mutane kowa mai tsoron Allah wani mugu ma in ka gane cikin mutane in ba a yi ma bayani ba a aza haka sarkin waliyena amma sai ya keɓanta shi ɗai inda babu kowa nan shi ka ɓannata saboda haka a cikin jama'a kowa mutumin ƙwarai na don haka ya ce alladina ya hashe na rabbahun bilgaibi bayan allah na ƙwarai suna waɗanda ka tsoron allah inda babu kowa cikin mutane ba inda mutane ba don inda mutane wanda dukkan gabai tsoron allah yana nuna barna cikin mutane to rashin koya ta yayi yawa amma in dai ba ya birkice gaba dai ba in dai akwai saura ne to cikin mutane za ka ga yana ɗan jin nauyin wani abu to wannan ba shi ya tsoron Allah wanda ka tsoron Allah bil gaibi wato lokacin da babu mutane ai bil gaibi anin nasi in ya faku daga mutane ai bil khala'i anhum inda ya wohinta daga mutane wa hum anis sa'ati su mutane su bayan Allah masu tsoron Allah anis sa'ati mushfiqun cike suke da tsoro game da tashin kiyama kullum abinda suka tunani abinda duk suka yi suna tunanin za a yi musu shari'a ranar kiyama saboda haka cike suke da hirgita cike suke da tsoro ga sha'anin kiyama shi yasa ba su zalunci shi yasa ba su karya shi yasa ba su shirka shi yasa ba su kabilci don tsoron ranar kiyama wa hadha dhikrun mubarakun wa hadha dhikrun مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا القرآن ذكر مبارك وانا القرآن ذكرنا ما البركة كثير الخير وانا يكينا دا الهيري دون يو الهيري شاكي تيما البركة to yana da alheri kwarai ya shamilu ala a kafin mashtamala alaihi tauratu ya kunshi abu na alheri fiye da yadda a taura ta kunsa mina diyayi na ba da haske wa zikiri da tunatarwa limuttaki na ga masu takawa abinda ƙur'ani ya kunsa na albarka ya dar abinda a taura ta kunsa kuma abin na na shi alƙur'ani mubarakun an zallawa mun saukar da shi kama unzila kama wadda aka saukar da attaura afa antum lahu munkiruna to yanzu ku kuna kyamar qur'ani bayan kun yadda da attaura kun yarda a taura Allah ya saukar don mi kuka cewa kuma bai yiwa ya saukar da alkur'ani kun yarda a taura ga mutum an ka saukar suna ne annabi musa don mi kuka cewa ba a saukar da ƙur'ani ga mutum suna ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afa antum lahu munkirun shin alkur'ani kuke musu ma a takaddama ma yashidukum duk da wasu littafai da ke iya shirya ku ila tasdiki zuwa ga gaskanta sun gabata mina taurati na at-taura al fi tambaya ana afa antum kiruna munkiruna litawbih wato ku bayyana haka nan hadi hiyar al ula to wannan kissa ta farko kenan kissan Musa da Harun ga kissa ta biyu nan ta yi wala kadi ولقد آتينا إبراهيم رشده min قبل وكنا به عالمين وتقدم الله يا تجبا إلى القصة الثانية ذوق أنبة القصة تبيو فقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من با النبي إبراهيم شريعة إلى القران الضمير للقران واتو رشده الضمير في ها الضمير واتو للقران mun baiwa annabi ibrahim shari'a irin ta alkur'ani ai a na ibrahim hidayatul qur'an mun baiwa annabi ibrahim shari'a irin ta alqur'ani min at-tauhid na tauhidi dan ya Allah ya so ya shirya ka sai ya baka shari'a irin ta abinda ma baka ko sani ba wanda ya yadda da shi kun ga babu ko qur'ani ibrahim bai sa alqur'ani ba don babu shi zamani ne amma da Allah ya tashi taimakon ibrahim sai ya bashi shari'a irin ta alqur'ani kuma ya tabbata bisa gare ta min at-tauhid wa isbatin nubuwah na tauhidi da tabbatar da annabci wa da tunatarwa walwa'adi da alkawarin rahama ga bayan Allah muminai walwa'idi da kyacewa alkawarin azaba kenan ga mutane kafirai min qabal tun kamin zuwan abin da annabi Musa da Harun ay min qabli maji Musa wa Harun kamin annabi Musa da Harun su zo wa kunna bihi alimin mu mun zamo masana da shi ai bi annahu ahlul zalika mu mun sa annabi Ibrahim ya kamata a bashi wannan shari'a saboda haka duk mutumin da kaga Allah ya ɗaukaka ka yi hankuri in kana yi shi Allah shi aka bi Allah bai bin kowa in ya yanki hukunci ne na ɗaukaka wani mutum to abinda ɗaya za ka yi ka miƙa waya ka yarda da Allah ya ɗaukaka shi don ka zana lafiya ko ka yarda ko ba ka yarda ba Allah bai canza hukunci ne ya ce kuma shi galiban al'amari, in ya yi hukunci shi marijayi na ga al'amari ne to Allah ya riga ya ɗaukaka annabi Ibrahim ya girmama shi ya darajanta shi ya ce mun san ya cancanta a bashi wannan matsayi ai bi annahu ahlul lidhalik saboda ka duk wanda kuka ga Allah ya daukaka a sanin Allah dai cikin waɗannan mutane ya cancanta a sanin Allah dai cikin waɗannan mutane ya cancanta saboda haka sai ku yi hankuli na kware na ko mugu lokaci ne na yayi kuma ku yi hankuli da shi in lokacin da Allah zai ije shi sai ya ije shi in bai yi ba ku ko ka yarda ko kada ka yarda shi dai Allah a sani nai a halin lidalika ya dace a yi mai wannan abin na matsayi idh qala li abihi wa qaumi إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين إبراهيم علي عليه دم النبي سيفار وعزي أجدنس domin duk wanda zai wa'azi ana so ya fara wa'azi a gidansu kun ga annabin mu ma Allah ce mai yayi wa'anzir ashira takala karfi ka fara yin gargadi ga jama'a ka na kusa da kai sai ya fara kiran dukkan yan uwa ne waɗanda sun ka haɗa uba da uba ne ya fara kiran su guda guda ya musu wa'azi da ya ga azabar Allah ya kiyama ta ki gyara imanin kiki sai kan ki ga Allah ranar kiyama la uguni anki min Allah ya kun sai da i da sako ga dukkan yan uwa ne to don haka kowane mai wa'azi ya zo gidansa ya ka fara. saboda idan Allah ya aza ga alheri ga zahiri babu wanda in dai namiji na ga zahiri babu wanda ya kaso ya gani bisa alherin nan kama uba ne sannan uwa ta yi sannan kannai da yannai sannan makauta sannan masu bi musu dada ha a hito dan hili to ibrahim ya fara wa'azi a gidansu idkala li abihi sadda ya cewa baba ne wa qaumihi da mutane ne baba ma hadhihi tamasilul lati tullaha a akibun wadan mai gumaka ne wadanga kuke bauta gare ta ai ala ibadati ha muqimun kun zanna kuna ta bauta mata to idan eh, ana tambaya ta ilimi ga dattijo in bai yi karatu ba an sa hauka haika ba suwa sai ya ba da ansa da hauka shi na batun ya kai ga jikin yaro ya bugai kalu sai suka ce wajen na ba a na laha abidi mu mun ka iske suna bauta mata to don ka iske ubanka na ya abu shi ya hujja ubanka manzan allah na ko ko allah na balle kai hujja da shi aya kaka hujja da ita ko hadisi aya in kai hujja da ita Allah kenan hadisi in kai hujja da shi manzo Allah ke kenan haka ake amma kawai sai ka ce baba kai amma kai abin da uwaye kai to dan uwaye sun sai a zo a yi abin da ba daidai ba ba za a yi abin da ba daidai ba ko uwaye sun su ma uwaye Allah suna cikin wanda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wa laysa illa li abdu su ma don a yi ibada an kalice su saboda haka in ba su yi ibada ba kai ka yi ibada abin da ya kamata ke saboda haka suka ce babanninmu muka iske suna yi to wannan magana da suka faɗa mai ta ɓata mai rai. ibrahim yaro yaro in kai mai tsauri-tsauri kai ma sun ka ce babanninmu ka yi ya ce babanninku ka yi suka ce eh ya ce to laƙar kuntum ƙola laƙad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin ya ce to da ku da obanninku lalle kun zamo cikin halaka bayananne duk ku halaka kina na wacce yaro na wacce kuma hujja da uwaye ya gane ku bisa halaka ya ce abin ga halaka na kun ce uwayen ku kai ya ce to da ku da uwayen ku duka kuntum wa antum wa aba'ukum fi dalalin mubin kuna cikin halaka bayananne sai sun ka koma wanga ya dibi wanga kalmar da basu taba ji ba basu taba ji an ce da su da uwayen su da halaka kina ba ga yaro kuma dan gidan sarki ya fara da irin wa magana qalu qalu أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين إبراهيم أجئتنا بالحق shin magana ga taka ko gaskiya ta ka taumar da ita fi kaulika za cikin wannan magana taka am amta min laibi na fi ko kana cikin masu wargi na ciki kana wa'azi kana ambaton uwaye da kakanni kana cewa don halaka kina shin gaskiya ta ka ka hadi ko ko wargi na haka qala bar rabbukum قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال يتي بل كبما مغانا ورقينا نكيبا ورقينا نكيبا ربكم المستحق للعبادة ألا كوان دي چنچنت كبوتا مي با uwaye na rabbus samawati wal ardi ubangijin sama bakwai da ƙasa shi ya cancanta ku bauta mai allazi hunna wanda ya halicci sama bakwai da ƙasa ay hunna ala ghairi misalin sabaka ya halicce su ba tare da wani misali wanda ya gabata ba wa ana ala zalikum alladhi qultuhu ni game da abin nan da kun ji na faɗa muku mina shahidi nabi ina cikin masu shaida da shi kun ga haka aka son malami ya zanna duk kalmar da za ka faɗa mutane kana iya ba da shi da hujja gamsashiya game da ita ya ce abin gada kun ka ji na faɗi ni ina cikin masu shaida ina da dalilai tabbas ga abin da na faɗi to haka ake so wani mai wa'azi in zai wa'azi ya tsaya ga abin da ya sani wani malami ya ɗara wani girma abin da wani ya sani bai sani ba kakka sha daɗin bakin ka kawai da abin da baka sani ba bari waɗanda sun ka san shi su su haɗu wannan kai ko ka haɗu wanda ka sani to wannan shine abin da ya taimaki annabawa ba su wucewa abin da sun ka sani shi yasa Allah subhanahu wataala ya taimake su baka iya kore su don ba su ketare ya ka balle ka ce kawo hujja su kasa amma da mutum ya sha daɗin baki nai to yanzu yana kunya don an ce ya kawo hujja da sai wada da jahilai ka dambe shi ma sai ya tube riga batun shi ma ya dambe don bai da hujja to amma in yana da hujja ta yi to kun ga hankali kwanci an tambayi ce ni dai ka tambaye ni ga abin da na faɗi to na tambaye ka ga abin da ka faɗi na hujja ka sai kala rasulullah shikenan magana ta kare to Allah ya gafarta mana ya shirya mu da shirya annabawan mu watallahi la akidanna asnam watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin Ibrahim yaro ne yana ta wasa ta bisa hanya suna wucewa masu bautawa gumaka sahiyar idinsu suna zuwa wajen idi kowa na dan doko kwanna abinci daga gida ne sai ya kai inda gumakan tasha gumaka sai shi aji wai kamin a dawo da idi gumaka sun sa albarka sai a to da abincin gida a ce kwace an gawarta mai to haka suke yi kamar da kun ga yanzu ana yi a ta inda kabari a ɗebo ruwa wata rijiya da an ka gina kila babana an ka tona ta sai a ɗebo ruwa a ce sai ruwan zanzan ko sha ruwan ga an gafarta mai sai ka ga ana ɗiba su ga 'yan leda ana ƙwaƙwallawa gida-gida ana aika musu eh ya dawo ne ya dawo ruwa masu albarka ke to yadda kun ka ga haka nan haka nan wa'ancan ka yi ga nasu gumaka da kun ka ga waɗanga na yi ga gumakansu na kaburbura to haka nan wa'ancan ka yi ga nasu gumaka to ibrahim da ya ga suna kai abubuwansu bayan sun yi kusa karewa a kowane sun ka rage sai suka ji shi kaɗai yana magana watallahi na rance da allah la'aki don na asana makon wallahi sai na ƙaƙalle a yi la'o haɗe man na asana makon zan kakkace gumakanku ba da an tuwon lumudubiri na bayan kun jiwa kuna masu ba da baya don bambancin yaro da dattijo kenan dattijo zai ta wa'azi shi ta wazi ana kyalewa da ya koya ma yaro ya iya yaro da ya taho ya wa'azi ya ce a bari ba a bari ba sai ya shiga gaba ya ta ya gyara yaro karhi gare kuma oh, kamar da hausa aka ce a kaddara ba ta san yaro kuma aka wasa ke cewa ba to ba ta so ne ba amma dai kusan kamar ba ta so ne don inda ya ka shiga rigimar da yaro matashi ka shiga ya yi to kai da tijin an ka shige ta kana barakawa wanka Allah ya gafarta wa matasa kuma ya kyautace aqida da ɗabi'un matasa amin fa ja'alahum juzazan fa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'u mala abin da ko Ibrahim yace sai da yayi shi yayi wa'azi so babauta goma ka sun kaki yace ya rance da Allah sai ya sassa gumakan nan duk ko abin da za a yi ya kusan san kwatta ba Allah mutane mutane suna bauta abu ka to ka kallai to sai inda karin su ya kari ya kuma san haka ne yace to duk abin da za su yi wallahi sai da su yi mala haka ko an kai suna aji kwannan na to kwannan nan na abinci suna ta yayi da kore sun kada duk wanda Allah ya sassa rago maka wa ja'alahum ya sanya su juzazan guntu guntu ba'da dahabihim bayan sun tahi ila mushami'ihim wurin taron su fi yawmi idin bai ce wurin idinsu ba ya ce wurin taronsu don musulunci har da idi su taro ɗaya na suka yi wurin suka ce a idina taro ɗaya na saboda haka ya ce fi mushtami'in wurin taronsu fi yau mai idin lawa a ranar su ibrahim ya mai da allolin nan nasu jizazan guntu-guntu bi da jimi wa ƙuri'a bi kasariya jizazan wa bi fata ya jizazan Aikwatatan fatatan guntaye bi fa'asin da kwasa kwasa yana rike da kwasa ta yi kowane Allah ya kai gari sai shi mai sara guda ga wuya sai Allah ya faɗi haka ya ci gaba a sai da yaga Allah guda ɗaya rage illa kabir Allahun banda Allah guda Allah kalfa asafi onki sai ya kawo kwasa ya rata ya Allah guda wanda bai sa riba ga wuya ya ce to in sun taho sun ka ce kuwa yi aikin ga kai musu bayani tunda sun ce Allah kake sai ya tahiya la'allahum ilaihi ai ila kabirihim yarji'una don su dawo zuwa ga babban su fa ya rauna ma fa'ala bi gairi su ga abin da yayi in dai Allah kwarena to shi na iya bayani in ba Allah kwarena ba zai iya bayani ba ga sunan sun dawo kalu man fa'ala hadha bi alihatina لمن الظالمين قالوا بعد رجوعهم bayan sun dawo sai suka ce bayan sun dawo sun ga ma hallabi asanamiha abinda ya sauka ga gumakansu sun ka ga duka kowane Allah an ɗebe mai kai suka ce man fa alhaza wai muna wanga ɗaya aiki bi alihatina ga allolinmu ka ji su Allah su gadi ya kai mu ko Allah mu shi ka gadin mu wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimi Allah shine hiyayyen mai gadi mai hako ya faki mutum da kyau kuma shine mahi tausayin masu tausayi to mu Allah muke na amma suna su Allah su ka hako ne saboda haka suka ce wa aikata mana wannan aiki ga allolinmu innahu lamina zalimin fi hadha al-fi'li lalle lalle kowane na yana cikin azzalumai ga wannan aiki qalu sami'na fatan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim hmm, qalu qalu fa'tu bihi ala a'yunin na فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون to abin nan da sun ga wannan aiki kalu sai suka ce ai ba don libadin sai sashin sai ce masashi don akwai waɗanda sun ka makara sun ji ibrahim na magana shi dai bai san suna kusa ba watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwalu mudbirin to wasu sun ji sadda yake faɗin wannan kalma saboda haka suka ce kai same na fata mun ji wani matashi saurayi wato matashi mai tasowa mun ji shi kurhun yana magana su ayu ibun yana aibanta su duk wasu ayyuka alheri da kake gani in ka dauki suratu eh, abin nan kabi sai ta bayyana maka matasa ga yadda suke game da rikon addinin su in ka dauki suratu maryam sai ka ji har da ilimi ba a samu ne sai da kurciya wa atina hukuma sabiya haka dai al'amarin yake in ka ɗauki suratu yusuf sha kundum kenan idan ka dawo nan wurin kuma ga yanan duka dai matasa saboda haka matashi so aiki ya daure ya ba da himma ga aikin addini ne ba a son matashi ya tafi ga ayyukan banza kurciyar nan da kuke gani wata rana babu ta yaron nan da ka gani yana jin ƙarhi ga jiki ne wata rana sai ka iske sai an tallabo a kawo garka in ya ce a tallaba a mai su a cikin gida bai iya hitowa an tsufa saboda haka matasa ku yi kokari ku mai da hankalinku ga karatun addinin musulunci na boko kan ko ban ce ba na san kuna yi tun da shi na aka samu abiyat amma na addini da yake shi gaibi na imanin ka da Allah ka sa shi yadda da abin da kaka ba su amma baka gani ne sai dai ka yi imani da shi to shi nake kwadaitar da ku ku daure ku karance shi don ku yi rayuwa mai kyau suka ce mun ji wani matashi yana magana gumakan min suna ne yuqalu lahu ibrahim ana ce mai ibrahim wa dalika abin da yasa suka ji shi anna ibrahim kharaja ma'ahum ila mushami'ihim haqiqa ibrahim ya fita tare da su zuwa wajen taron su wato falamma kana bi ba'd dariq lokacin da yake bisa ga sashen hanya ana tahiya alƙanar sau ya kada kansa ƙasa sai ya faɗi kwanci suka ce lahiya wa ƙala ni saƙimu ya ce ban da lahiya ashaki rijili ƙawata tana ciyo ina jin ƙawata na ciyo wata raku sai sun ka bar shi nan wurin don sun ka wuce sun ka ce allah ya sa mutu da abuta saboda ba su ce don ya saba ma al'ada su yana neman ya wace abinda suka iske uwayen suna yi sun mana da bi a bayan sun wuce duka sai ya ɗora sanarwa da kai ne wa karbakiya du'a fa'un nasu wanda sun ka rage irin wa'anda ba su da saurin tahiya na masu rauni sai ya rage shi dai har su kara lokacin da ya ce bi ta khalfi da siga ta rantsuwa watallahi la akidan na asna mako kuma wallahi sai na yi makirci ga gumakan fa sami'a abdu'a ba'u masu raunin na wa'anda an ka bari baya sai sun ka ji magana falamma rajau sadda mutanen suka dawo wajen allolin wara'au ma halla sun ma hasala suka ga abin da ya tabbata ta tadhakkaru ma kanu qad sami'u minhu sai sun ka tuna abin da sun ka kasance sun ji ga annabi Ibrahim fa akhbaru ulama'ahum sai sun ka ba manyan su labari inda nazila da matsala ga ta faru suka ce lalle lalle mun ji wani yaro matashi yana magana su kuma suna ne Ibrahim kalu sai shugabannin suka ce ar-ru'asa wa li'atba'ihim shugabannin suka ce ga mabiyansu fa atubi ku te ku taho da sha. ala ayyidin nasi gaban idon mutane la'allahum yashhaduna alaihi annahu fa'il don mutane su shaida shi ya faɗi shi ya aikata abinda suka ce ibrahim in dai shi na ya sa ruguma kan ga wallahi yana faɗi ku tai ku to da shi don ya faɗi gaban kowa a jiya in dai shi na in dai wannan yaro na duk abin da ya hina ce wannan yaro bai karya ku tai a to da shi kun ga su ba musulmi na ba amma sun yarda ibrahim bai karya suka ce a taho da shi ya haɗi don mutane su jiya to ga ibrahim din na an ce an kiro kalu a anta qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kalu na suka ce ma annabi ibrahim ba da itiyani bayan tahowa ta a anta fa'alta bi alihatina ya ibrahim ibrahim shin kai na kai wanga aiki ga allolinmu ya ibrahim ko kunya ba su jiya ba wai bi alihatina wai ga allolinmu wai allah na kuma amma mutum ya halaka shi kuma allah na yanzu kai ka aikata wannan aiki ga allolinmu ya ibrahim kalabal قال بل فعله كبيرهم haza فاسألوهم تشركون sai ibrahim ya nuna musu shi ya zanna aji wanda ya zanna aji ya san wanda zai kare kai ne ga matsalar karatu in ta hito daban yake da wanda bai zanna aji wato jahili kenan su jahilai ne shi ko ya zanna aji yayi karatu saboda haka sai ya ga bari ya dauki wani mataki da ba su gane komi ga wannan tambaya da sun kai kala sai ya ce sakitan an fi'ili ya yi shiru ga aiki ne ki magana ni ni ko ba ni ni ba sai ya ce bal ku ba tambaye cewa ni ni wannan wannan mata ba kuma kuma barta fa alahun kabiruhum hadha babban su shi wannan aiki to babban su kun ga ya nuna musu aji shi ya shiga aji ya zanna aji su ko jahilai ne haga ala dariqatil kinaya at aridiya wannan akan kinaya ta wanka da jirwayi wa dalilu alayhi dalili akan sa kaulu sai ce amma fa saluhum babban su yi wannan aiki amma fa saluhum ku ku tambi goma kan allolin naku in kanu yanti kuna in suna magana suna hada muku kai wannan aiki kun ga bai ce ni ni ba bai ce ba ni ni ba amma ya ba su aiki kuma sun tafi malam uhanin karatu kenan ai isaluhum ku tambi allolin nan naku an fa'ili ga wanda ya aikata wannan aiki fa in nadaku idan sun yi magana fa huwa alladhi wanda duk sun kace shi yayi shi to shi yayi aikin wa in lam yantiqu idan ko allolin ku sun ka kasa magana su ce ga wanda ya sare su to fa ajizun duki duk wanda ya zama bai iya magana to la kadiru an an fi ilin bai iya aiki wal ajizu an fi ilin wanda ko bai iya aiki la yakunu ilahan bai zama bai yi wahida ma Allah ku tambaye su in har ba su iya magana to ba alloli na ba itace na kun ka saro kun ka aiki bai bai yiwa ya zama Allah wanda bai iya magana Allah masa hikalin ibada wanda ya cancanta a bauta to wannan magana da ya faɗa musu tata da hankalinsu sai manya sun ga yara sun fara ganewa kun san shi yaro wato yana son birgewa to yaro matashi ya taho gashi ya kada da sarki da su ɗan galadima da sojoji da 'yan sanda duk yaro guda ya kashe su in an kai wasa yana an sahi da na yara na bidai saboda haka sai manya sun ka koma gehe suna tunanin miza mai don kada ya shi hilin ga kuma bar shi da gudu to ya za mu yi ja'u ila fara ja'u ila anfusihim in أنكم أنتم الظالمون to farajahu ila anfusihim bi tafakkuri sai su manyan sun ka komo ga kawunan su sun ka samu ri suka keɓanta suna tunani wace ansa za su ba Ibrahim in dai sun ka tabbatar cewa allolin gaba su magana ya samu wanda ya kaso yau ya yi ta wa'azi ba rana guda ba ba shekara guda ba yana ta ce allolin ga itacen banzana ba su ji ba su gani to in mun ka yadda mun ka faɗi haka ne yara na cewa eh gaskiya wato abin da ya faɗi yau gashi ya tabbata to kaka za mu yi da matsalar ka malam sun ka rasa inda za su sa kansu suna cikin tunani wa kalule an bu sai suka ce makawonan su innakum antum zalimuna lalle ku dai ku a azalumai? talakawa kenan da sun ka ji manya na shawara sai talakawa sun ka ce amma dai shugabannin gana mu antum zalimun azzalumai kuke bi ibadatikum mallaye la don kun bauta mu wanda bai magana shi kun sa abin ga bai magana kun ga abin da suka gudu ya fara bayyana hmm. suka ce yanzu inda suna magana ba sai su wadi wanda ya sare su ba sai kun ka to kun ka bauta wa mallayan ɗiku wallazi ka sara to duk wanda ya kalli ta laisa bai zalimin ba zalimi na kwasan sare ta yi daidai tunda ba ta magana kun ga yara sun fara ganewa to sun manuki su ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم نكسوا على رؤوسهم سنة سنكي ندامة أبنا سنكي ندامة قال أمر نكس على رأسه واتو ياي ندامة يا رسى أبن ذي واتو أنكاسي magana. ai in kalabu sai suka juya ila almujadala zuwa ga jayayya ba'ada abin nan ba'ada ma istiqamu bil muraja'a wato ba'ada ma istiqamu bayan abin nan tsayuwar su bil muraja'a ga muraja'a kun ga wa mushabba abin nan audihim to fa shubbiha audihim sai an ka kamanta dawo wasu ila badil gabanna wato biya abin na banna wato abinna na bai abinna bisa rurati asfal shayi wato bisa rurati asfal shayi da kasancewa mahi kaskanta abu musaliyan wanda yake madaukaki ala alahu wato kamar wanda yake abin nan tsaye sai ya faɗi da kai ne aka ce ala ru'usin sun faɗi bisa ga kansu kenan aka kamanta su da wannan misali to lokacin na abin na ai kallabahumullahu Allah ya karkatar da su ala rubusun bisa ga nan su wato marmakon su tai da kawawu sun dawo suna tahiya da kai kun ga wanda ya kamata ya gaba ya dawo baya yana tahiya baya kun ga lisahi ya bace mai hadu ila kubri sai suka dawo ga kafircin su wa qalu suka ce kai mu hadi ko ba su magana mu hadi mi zai aka ce to atai wallahi laqad alimta ma haula ikun wallahi hakika ka sani ya ibrahim waɗanga alloli ba su magana to dama abin da ya kasa su haɗi da kansu kenan ya yi ta haɗi an ce ƙarya shi kai ya ta haɗi an ce ƙarya shi kai allolin nan suna ji suna magana suna taimako sai suka ce wallahi laqad alimta ma haula yan taqul wa kaifa ta'muruna bi su'alihim yaya kaka umarnin mu ce mu tambaye su to magana suka yi balle ka ce mu tambaye su to sai ibrahim ya samu wanda ya kaso qala abata abuduna min dunillah قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله afala ta'qilun to kun ga da Ibrahim ya samu wanda ya kaso yanzu sun tabbata allolin ba su magana kala sai ce yanzu ku abata abuduna min dunillahi yanzu kuna bauta wani wanda ba Allah ba ai badalahu ku can ku bar Allah ku bauta mu wani marmako abin na Allah ma la yanfa'ukum shay'an wanda bai umhanin ku da kaumi min rizqin wa ghairi bai iya baku arziki bai iya baku wani dai wala yadurrukum shay'an illan ta'buduhu kuma in baku bauta mai bai yi amfanin ku da komi don wanda bai ji kaga bai iya amfanin ka da wani abu sannan bai iya cutar ka in baka bauta mai ba ofin lakon ibrahim ya ce tir da ku bi kasire abin na alfayi wa gure abin fatayya ofan bi ma'ana a amazdar ai abin nan na tanan wa kubahan wato na tanan abu mai ɗai kubahan abu mai muni ofin lakon tir da ku wale ma ta abu nuna min la. abin nan da kuka bauta wanda ba Allah ba tir da shi afala ta kiluna ba ku yin hankali na gaya muku dina bauta abin da bai magana kuce yana magana sannan yanzu ku kuce bai magana kun ga Ibrahim ya samu dama ya hada duk abin da ya kasan ya faɗi to a lokacin da ibrahim yake gaya masa wannan magana ya ce afala ta na ba ku hankali an na hadil a sanama lalle waɗanda goma ka latar sahi kula ibada ba ta cancanta abota mata ba wa ina ma ya sahi ku allah ta'ala wanda ya cancanta abota mai shine allah to lokacin an ci kama wanda yake cikin kisa sai wuri ya cika da kuwa kun san su yan jahiliya in abu ya ba su shawara kuwa su kai musulmi abu ka ba shawara sai ce allahu akbar duk allahu Akabar guda da kawai lada 20 an gaji ma ya dirje ka ce Allahu akbar lada shi to su musulmi haka suke yi shi yasa musulmi sun ga kire ba kuwa zuko yan jahiliya kuwa in ta ƙara birgewa a gama hannu da hannu ta bi kenan Allah ya gafarta muna to an ce wurin sai ya cika da kuwa to in an kai wasa yanzu Ibrahim na an saurin wurin yara sun bi matashi Ibrahim kenan to sai manya sun kai ta gihe suka ce to yaron ga in muka kyale shi yaran gabi ne za su yi saboda haka maɗaukan mai mataki mi za a yi an ka ce a hasa wuta a kone shi don magana dai ba a yi mai kun ga duk taron ga da sarki ya kada kowa to magani ne kawai a hita batun magana a yi unhani da ƙarfin gwamnati a halaka shi ƙarfin gwamnati bai halaka kowa sai wanda allah ya halaka gwamnati ba ta kashewa allah ka kashewa huwa yuhu yi wai mai allah shi ka kashewa shi ka rayawa malam aka ta aka tara ce aka kinkimo ibrahim kalu harriku قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن Kalu sai suka ce magani ne kawai harriquhu ku kone shi ai ibrahim wansuru alihatakum ku taimaki allolinku bi tariki kun gani mu muna bauta wa Allah don ya taimake mu su ko suna bauta wa Allah su ko suna taimakon Allah su suka ce abin da za ku yi wansu ru'a ta kun ku taimaki allolin in kun kuntum fa'ilina surata in kun kasance masu aikatawa taimakon allolin ku kuke to ku taimake su mala aka ce to wannan ita ce shawara annabi ibrahim kone shi za a yi hankali ne kwanci hankali ne bai tashi ba kun bai gudu ba kila da kai na sai ka sheka ko da sa ya kawa a bincike shi ina ustazu ya buɗa Allah ya gafarta mana to amma shi ibrahim yana nan bai ce ko ina ba sani na ya san ba su iya komi ba wanda ka kone sai wanda Allah ta ya kone malan suka tara itace wa jama'u lahu alhadaba suka tara mai itace alkathir masu yawa wa adramu annara suka tara suka hura wuta fi jami'a cikin fi jami'i a cikin dukkan itacen wa ausaku ibrahim suka kama ibrahim wadi yana ne yaƙi guduwa an kamo shi aka daure shi waje aluhu fil munjaniki sun kasa cikin majaujawa wara mahu bin nari sun kada cikin wuta malin kame a kada shi cikin wuta in ji malamai masu kisa sun ce mala'iku daban-daban sun zo wuri ne suna neman su ba shi gudunmawa ya ce shi allah ya aiko ku suka ce a ya ce to ban da bukata taimakon ku duka ku taimi allah na ya sa allah na ya sa halin da ke ciki shi ka sai ya ɗauki buta ta hasbi allah wa ni'mal wakil hasbi allah wa ni'mal wakil hasbi allah wa ni'mal wakil yana ta maimaita babu adadi malan suka kama ibrahim suka kada wuta ko da ya kai tsakiyar wuta kamin ta konai Allah ya ce kulna ya na rukuni barda kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce kulna muka ce ya naru ya ke wuta wuta ba ta da idanin kuna sai wanda Allah ya ce ta kone wuta da kuka gani ba ta kuna Allah ka kuna in ya kone ka wuta ko ba ta da zahi tana kone ayyan buga wutar lantarki nan ga manan zaune cikinta wa ta kone ai kun san tana kuna don ko gari tana babbakewa kun ko sani to amma misa ba ta kona ba yanzu a mai kuna bai sa ta ba shi yasa take tare in ta tashi kuna sai abu ya ba ku mamaki da yawa kuka jin gobara a ce lantarki na amma ga ta nan yanzu har da hannunka kaka azawa gare ta da ba ta izini ba har da hannunka hankalinka kwanci to wuta ba ta kuna sai Allah ya ba ta izini saboda haka Allah ya ce sai muka ce ya naru ko ni bardan wasalamun ya wuta ke zama bardan sanyi amma wasalamun sanyi wanda adda aminci babu babu azaba ciki ne Allah Ibrahim ga annabi Ibrahim suna nan suna hauka walam taharik ma'ahu wuta ba ta kone tare da shi ba gaira wasaki giyan nan ɗaya da an ka ɗaure shi an ka kada shi giyan nan ɗaya wuta ta kone wa dhahaba hararatuha duka zahin wuta ya tahi wa baqiya a hasken ta ya rage ga haske amma babu zahi wa bi qawlihi salaman da cewar da Allah ya ta zama salama gare salima min mauti bi bardiha sai ya zan ya tsira daga mutuwa bi jiha da abin nan da sanyinta malam ibrahim ya shiga cikin wutar nan allah ya sa mala'iku nan da na an kai hili an kai wani irin babban tarki an ka cika shi da ruwa an ka dasa itace sun ka kewaye shi malam ruwa sun kai daɗi ga manyan kiyahu ga manyan kiyahu itacen nan sun kai ɗaya kayan daɗi ya kammala ga kihi ga itace ɗiyan itace ga namun daji malam ibrahim kamu ɗaya kai yana yankewa Cin daɗi ne ɗaya kai malam ko da wuta ta gama abin nan ta gama balbali an ka taho don a gagawa ibrahim sai sarkin su ya ce wallahi inda yaron nan na hina nan bai mutu wadon kusa an ka ɗora mai musu malam ko da sun ka taho suka iske ibrahim ya yi zaune yana ta hiya yana ta sallata ya zaune yana ta hiya ga wani katon tafki gaɗi ya itace malam cin daɗi ne da ya kai dusar da ya so ya kama babban kiyi ga yanar gaba za Allah jawowa ɗaya kai ya da dafi dai ga wuta ba sai ya ce mai dawo domin ga malam da aka tambi ibrahim cikin rayuwar kai wai shekai jin daɗi ya ce ran da sun ka kada na wuta ya ce Wala ban taɓa jin daɗi yin sannan ba to abin da ya sa ya ji daɗi cewar da ya ni Allah ya isan kuma ma dalla da Allah madogara hasbi Allah wa ni'mal wakil saboda haka Allah ya gwada mai ni ko tun da ka dogara gare ni niko za ka ga abinda ba zai bata maka rai ba abu musulmi khawlani kahire suka kamo shi mutanen musulmatul Kadhab ko al'ansi mutanen al'ansi al al'ansi suka kamo shi sun ka hasa wuta sun ka kada shi don yaki da su malan sai da ta mutu sun ka tone sun ka iske ya tsaye hannu guda bisa ga hannu guda yana ta kira sallah shi kai yana ta kira a gashi kuma ba annabi ba ne yana ta sallah take sun zo ka ce wallahi wanga yan kai wasa yana an san kasar ga a kore da kasar ga sai sun ka kore ya dawo madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malan duk wani abin da kun ka gani Allah ne ke yi shi ke gusawa kuma shi ke tabbatawa shi ke gusawa saboda haka ku nemi tsari ga Allah ga duk abin da kun ka gani na tsoro kuma ku roƙi Allah duk abin da kuka gani wanda kuka so na alheri duk abin da Allah ya samar da kai ba mai ije shi duk abin da Allah ya ije ma ba mai iya samar da kai shi Allah ya taimake mu shi mana jagora wa aradu bihi kaidan wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsari wa aradu bihi kaidan sai ne makirci kwarai ga annabi Ibrahim wa huwa tahriku dan su kone shi waja'alnahum al na mun ka sanya su sun ka zama masu hasara fi muradihim ga manhasu sun wahala sun wahala wajen su azabtar da shi amma su sun kai hasara Allah dai ka kashewa duk duniya ai sun taru su kashe ka ba su yawa duk duniya ai dubu da gima da ta taso sai ka ga wasu sun tsere lahiya lau Allah bai tahi kashe su ba wanda duk ka ga ya mutu Allah na ya tahi kashe shi saboda haka ku nemi tsari ga Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ya kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ya kare mu daga makircin duk wani makiri Allah ya taimake mu ya kyautace halayen mu da ɗabi'un mu ya sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa nan za mu kwana insha Allah to ga azumi wane yafi alƙawarta malam yin sawar shi ya zama alheri ga azumi da hadisi ya inganta a cikin riwayar Bukhari da Muslim kamar wanda yake cikin sharh sunna bukhari da muslim sun yi tafaki ga ingancin hadisin da annabi ya ce bambanci tsakanin azumin ku da na ahli kitab as-sahur sahur shi a bambanci ahli kitab suna azumi ba su sahur da bambanci azumin mu da nasu ke saboda haka namu ya dara nasu ko ruwa na mutum shi eh komi na na kacci lokacin sahur komi ne ne ai kowa ya danganta ga abin da ya kaci abin nan da ya ci ko ya sha shi na ai zai sahur da shi ai ba wanda wani ka ci ba kowa wanda ya ci na ya kai shi Allah ta malam ko mutum ya samu ya cire gashi hamunta da na mara alhali yana dauke da azumi eh ya samu ai wannan bai da matsala sai dai in ya sa akwai wata matsala da zai bashi ga abin da ya shahita da sha'awa yi to kashi amma in dai babu to babu matsala shi na yi algawar ta idan mutum yana azumi aka tambaye shi kana azumi ya ce bai azumi shin shi kenan babu azuminsa eh magana ingantacciya akwai azumi ne lahiya lau azumi ne yake amma shi bai yawa akwai malaman da suka ce in yi kace haka nan baka da azumi amma dai ingantacciyar magana wadda aka komawa gare ta yana da azumi amma dai shi bai haka Allah gafarta malam mai a hukuncin wanda ke sa sunan Allah a cikin wayarsa idan an kira shi shin wannan yin haka nan bai da komi to ni ban san wani abu wanda a gare shi ba duk abin na wanda duk ka ka samu mai tuna mai Allah ko yaushe to ni a dukkan abin da na sani to ya neme shi yana da kyawu saboda haka ni ban san laihinsa suna Allah ba kamar a kire ka ta ce Allahu akbar ko a kire ka ta ce ya Allah sai ka tuna da Allah to ni ban sallahin wa'annan abubuwa ba saboda ka ne a abin da na sani shi musulmi kullum tare da Allah yake a cikin dukkan ɓangarorin matsaloli ne kuma kusa yake da masu tuna mai Allah subhanahu wata'ala saboda haka ban san wani lahi da a gare shi ba illa dai na san yanzu akwai malamai masu manganu akan alkur'ani kuma ninga suna yi su wayan da ka cewa ah, ba a sa ƙur'ani ga waya amma dai su ma nasu ƙoƙari na suka yi ban ga wani abin da sun ka kawo ba illa dai suna nasu ƙoƙari sun zanna sun yi ɗan nasu zama sun yi abin da suka gani ya kamata da sun da mu da su kuma allah shi gafarta mana ya adamu ga abin da ta malamin mai a hukuncin wanda ya zamanta ya yi amai bayan ya yi amai din nan sai kuma ya kara azumi ne ganin cewa saboda ya yi amai a'a ai ko ka yi amai da kaji an ce azumin ka ya kare ba ka ce abinci ba ka sha abin sha cewa dai na an kai ya kare ya azumi ya wuce ka guda ba abinci aka ci in ya ci abinci da gangan to a 61 zai yi ko kayan amai ba ana ne ka ci abinci ba ai cikin ranar ramadana ba a ce abinci sai an gama azumi wannan amai ina karya kusa ya hade wani abu a'a ai ba haka ne ya kai tambaya <laughs> saboda haka ba a yin haka nan kama waje ba a yin haka kashi ko mai haka nan algamar tamalan karatun da ya gabata ka yi bayani game da yin tasbihi shi mutum na yin tasbihi a cikin zuciyarsa eh idan mutum ya yi tasbihi cikin zuciya ta abinda annabi ya ce inna allaha tajawaza an ummati ma ma waswasat bihi anfusaha Allah ya yahi ma al'umma ta abin da ta yi wasa wasi cikin ranta an yahi ma laihi na an yahi ma lada kan ko ka a kai ha eh, amma dai an yahi mai inji annabi ya ce Allah ya yahi wasu wasan nan da ya ba eh. an yahi in kana son lada bakin ka kaka budewa harshen kai motsa bakin ka kaka budewa harshen sama da na leban sama da na ƙasa sannan harshe na ciki yana magana to sannan a baka lada amma kawai ka yi zukun wai bi na aka yi kai lada ko guda baka da kakka ji ladar gada ka ji annabi ya faɗa cikin wa'in gadi sai da muka ambata a jiya da yau ka yi zaton kara da wani abu komi baka da ya kokari buɗe bakinka ka zanna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ka samu ri ka zanna da ka hadu da guda yanzu kamin ka tashi da inda hake sun kai inda Allah da zuwansu sai su yi al'arshi suna haɗe ya Allah wani ha su faɗi sunanka da sunan babanka da wurin da kake zaune suna roƙo ne cewa kai ne mai gidansu su fa roƙo suka ga Allah ya Allah ka gafarta mai haka suke ba su bari sai ranar yawa amma sai ka bude bakinka a yin kai cikin zuciya ko hituwa ba su nan ciki ko hituwa Allah ya gawata mana akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban Allah gafarta malam Allah gafarta malam mutum ne yake gidan haya kuma tarbiyyar yarensa tana lalacewa saboda zama da wasu shin ko wannan na sa zan uzuri ci bashi ga banki domin gina gidansa to wannan ya shi ya san abin da zai tilasa shi da ma dai cin bashi ko na banki ko wanda ba na banki ba lalura ka sa a ce shi kuma in lalura ta tilasa mutum ya halitta ya ci bashi amma in babu lalura bai yi wa mutum ya ci bashi saboda in mutum ya ci bashi zai yi karya zai yi alkawari ya saba kama wadda annabi ya ci to shi yasa aka gudun bashi amma ya akwai lalura ta tilasta shi ya hankuri ya ci bashi wannan bai da matsala duk wanda lalura ta tilasta shi to babu da iya ci bashi kun ga ai mai gidan ma ya ci bashi ko mai gidan ma ya ci bashi abubuwa da yawa da mun karanta da kunan wuri a cikin sahihin musulmi abubuwa daban-daban ko da ma mutum mutu arabi ne bashi sai da aka ta yaƙi na harko ganimar da aka samu aka ɗebe wadda allah ya ce ta allah da manzo ne ta abubakar ya ba da sanawa ya ce zuwa inda ka bin manzo allah bashi su taho sun ka taho manzo ya biya bashin da aka bin manzo allah saboda haka yan eh, akwai lalura ya halitta a ce bashi amma in babu lalura kai bashin da bai da kyau bashin yan abin ga yan boko wanda kawai in wata yi kawai a kwasa shinkawa a kawo musu kowa gashi yana da lura ta yana da abin abinai sai ya toye anshe ta ya anshe ta dubu goma sha ɗai ya sai suwa dubu takwas to kun ji bashin da bai da kyau wanda babu lura komi amma in shi ma in yi wata ta damai bai da abinci iyali ya halitta ya ce kai ma iyali amma babu lura komi ya toye ci bashi wai da ya gane ta a banza to kun ji bashin da bai da kyau saboda ka yan boko irin bashin nan bai da kyau kowanku ya tsaya ga abin da Allah ya bashi ka tara kai lalura kwana biyu bashi shi ma yawa albashin ka ya kasa isakka iyalin ka su zanna cikin wahala kuma da hankalinka da kwakwalwarka eh an kai magana ma sai ka ce wasu jahilai na ba su yi boko ba ga ka sarkin jahilai ka kada ka cikin wahala Allah ya ce maki ke mai salati da salama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ce karshen mu ya Allah ka ce karshen mu ya Allah ka ce karshen mu yara iyali da zuriya namu duka Allah ka ce karshen su saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda rahama ka Allah ka tausaya mana wanda duniya ga take canzawa duka mu dai Allah ka kare mana imanin mu ya Allah ka kare mana imanin mu ya Allah ka kare mana imanin mu kuma ka kare mana addinin mu kuma ka kare mana mutuncin mu kuma ka kare mana kuma ka kare mana rayukan mu saboda rahamarka Allah ka tausaya mana saboda sifofinka madaukaka Allah ka tausaya mana Allah ka kara mana koshin lahiya ya Allah ka kara mana koshin lahiya Allah ka kara mana lahiya ga kafafun Allah ka kara mana lahiya ga idanun Allah ka kara mana lahiya ga dukkan bangarorin jikinmu saboda rahamarka Allah ka kare mu daga sharrin shaytan Allah ka kare mu daga sharrin shaytan Allah ka kare mu daga sharrin shaytan kuma Allah ka kare mu daga sharrin rundunoni ne mutane da aljannu saboda ramar Allah sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa muna da bukatu daban da auren ka duk wata bukata ta mata alhi ya Allah ka biya mana ita ba da dadewa ba dole bukata wadda ka san muna da ya Allah inda ka san masala ta gare mu saboda girman ka Allah